ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور حقيقه waɗanda suke karanta littafin Allah wanda muka saukar da shi ga manzanmu kuma suke yin aiki da abin da yake cikinsa suka cika sallah a bisa mafi kyan siffa kuma suka ciyar daga abin da muka azurta su da shi ta hanyar yin zaka da waninta a ɓoye da bayani suna nufin wani kasuwanci da Allah da waɗannan ayyuka wanda baya lalacewa.